السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na talata 21 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 30 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta 27 kuma wannan shine darasinmu na hudu ko na biyar cikin sura ɗin da haka za mu tashi faɗin Allah maɗaukacin sarki watlu alaihim na ba abu nai adama bil haq bismillah واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا قال إنما يتقبل الله من المتقين Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce watlu alaihim ka karanta musu naba abnai Adam bil labaran ‘ya'yan Adamu guda biyu bil da gaskiya kalmar watlu alaihim bi ma'ana iqra lahum ko waqsus alaihim domin kalmar tala cikin larabci takan zo da ma'anar attilawatu alƙira'atu akan ce tala tulu bi ma'ana ƙara'a ya ƙara'u kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatun ya ce inna ma umirtu an a abu da rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu alquran bima'ana wa an aqra alquran innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu as وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يتلون بمعنى يقرؤون وإذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين بمعنى إذا قرئ عليهم آياتنا تسنن كلمة ثلاثة كان زود ما نرتبع يا بي أمد دين يا كرنتا وبنجي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها to amma malamai suka ce watlu alaihim anan zai iya daukar ma'anar karantawa zai iya daukar ma'anar karantawa tare da bibitar yadda abin ya faru daki daki da haka tala zai iya zuwa da ma'anar qira'a din zai iya zuwa kuma da ma'anar al-iqtisasu bibiyar sawu da diddigin yadda labarin ya faru domin yana daga cikin abubuwan da qur'ani ya kunsa bibitar labarai na magabata yadda abin ya faru babu ragi babu dadi dan a gaya wa 'yan baya dan su ji su ɗauki izina kamar yadda yace faqasusil ya la'allahum yatafakkarun karanta musu kissosi ko yi tintintini da haka Allah yace watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi daidai da faɗin sa a wata ayar watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina watulu alaihim naba nuhin watulu alaihim ba ibrahim abin nufi ka karanta musu ka bibici kuma yadda labarin ya faru daki daki yadda abin ya faru na farko na biyu na uku har zuwa ƙarshe karanta musu labarin 'ya'yan adama guda biyu ibnai tasniya ce ta ibnu ibnu ana nufin ɗa guda ɗaya namiji amma ibnai 'ya'ya guda biyu maza adama bil na annabi adamu an yi idafar ibnai zuwa ga adam 'ya'ya biyu maza na annabi adamu malaman tafsiri mafi rinjaye sun tafi akan cewa ‘ya'yan annabi adamu ne na cikinsa waɗanda Allah ya ce a faɗi labarin su cikin wannan aya amma imamu hassan basari da imamu dahaq ibn mazahim suka ce ba ‘ya'yan annabi adamu ne na cikinsa ba cikin zurriyarsa ne amma ba ‘ya'yansa na tsatso wanda shi ya haifa da kansa ba to yadda al'amarin yake kamar yadda za mu ji daman shi annabi adamu lokacin da Allah ya saukar da shi da matarsa na hawa zuwa ga wannan duniya sai Allah ya kaddara duk lokacin da matarsa ta yi ciki ya'ya biyu take ɗaukar ciki ya'ya biyu take haifa kuma ya'ya biyun nan namiji da na mace suka ce ciki ɗaya kaɗai aka taɓa haifarwa annabi adamu da ɗa ɗaya amma duk cikin da aka yi ya'ya biyu ake haifan masa cikin kadai da aka haifan masa mai ɗa ɗaya shine haihuwar annabi shisu alaihi salam shisu yana daga cikin 'ya'yan adamu na tsatso kuma shi kadai ne da aka tashi haihuwarsa aka haife shi shi kadai tilo amma duk sauran 'ya'yan adamu da aka haifar masa na cikinsa ba wai na zurriyarsa ba cikinsu bibbi bibbi ake haihuwarsu na mace da namiji to da haka waɗansu malamai suka ce waɗannan 'ya'yansa ne na cikinsa waɗansu suka ce a zuriyarsu ce waɗanda suka ce 'ya'yansa ne na cikinsa sun fi hujja sama da waɗanda suka ce 'ya'yansa ne na zuriyarsa domin idan ka ce 'ya'yansa ne na zurriyarsa to magana za ta zo a can gaba cikin ayoyi kan cewa su waɗannan 'ya'yan a lokacin ba su iya binne mutum ba domin ba a taɓa yin mutuwa ba a lokacin to kaga ko ba zai yi ba a ce a cikin zuriyar 'ya'yan adamu har a zo zamanin yahudawa wai a ce ba a taɓa mutuwa ba ba su san yadda ake binnewa ba da wannan malaman da suka ce ai ba 'ya'yansa ne na tsatso ba hujjarsu ta kare waɗanda kuma suka ce 'ya'yansa ne na tsatso 'ya'yansa ne na cikinsa da wannan suka dogara cewa ga abin da zai nuna cewa lallai 'ya'yansa ne na tsatsonsa a lokacin ma ba su san yadda ake binne mamaci ba domin ba a taba mutuwa ba a lokacin a duniya in kwada ‘ya'yansa ne na zuriyarsa ya za a ce ba su san yadda ake binne mamaci ba ya za a ce a lokacin ba a taɓa yin mutuwa ba dan waɗansu malaman sun ce waɗannan ‘ya'yan adamu yahudawa ne ana nufin ga wasu ma bi daga cikin ‘ya'yan annabi adamu wanda abu kaza da kaza da kaza ya faru gare su kuma yahudawa ne kenan sai a irga hakan yana daga cikin saban da yahudawa suka yi wa Allah da kuma ta'addancinsu to sannan malaman tafsiri suka ce me hikimar ana cikin maganar yahudawa da nasara sai a canja aka lazzance a dawo zuwa ga maganar annabi adamu da 'ya'yansa suka ce dan a nuna maka babu mamaki idan ba yahude ya saba wa Allah ko ba nasare ya saba wa Allah ko ya yi kisan kai ai abin asali ya samo domin saban Allah ba daga kansu aka fara ba saban Allah ya samo asali ne cikin bil adamu tun daga waɗannan 'ya'yan adamu din wannan shine hikimar ɗauko kissar daga tushenta shine hikimar da yasa ana tsaka da zancen yahudu da nasara sai kuma aka canja aka lazzance aka koma zuwa ga 'ya'yan adam wanda su ne tushe wanda sun gabaci yahudu sun gabaci nasara abin nufi dai an daɗe ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa an daɗe ana saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce watlu alaihim naba ne adama bil haqqi gaya musu labarin 'ya'yan adamu guda biyu da gaskiya iz qarraba qurbanan a yayin da suka kusantar da abin kusantarwa abin da ake kira da qurban shine abin da mutum yake yi dan ya samu kusanci zuwa ga Allah na wani aikin kirki ko na wata sadaka ko na wata kyauta wanda a shari'ar su mutanen da wannan abu ya fi ƙarfi sama da a shari'ar mu yanzu shari'atul taqribi ko shari'atul qarabini wannan tabbatacciya ce cikin shari'o'in da suka gabata yadda abin yake shine idan kai wani aikin kirki kana so ka tabbatar da cewa Allah ya karba yanzu to sai ka kawo wani abu idan kai manomi ne sai ka kawo abin daga cikin kayan gona sai ka ajiye idan kai makiyayi ne sai ka kawo abin daga cikin dabbobi sai ka ajiye sai ka ja gefe to in Allah ya karba aikinka sai wuta ta zo ta cinye wannan abin da ka ajiye wannan shine karabin shari'ar at-taqribu ko al-qarabinu shine iz qarraba qurbanan yayin da su biyan suka kusantar da abin da akan kusantar dan a samu kusanci ga Allah kamar yadda zamu ji ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adamu manomi ne ɗayan kuma makiyayi ne to sai wata takaddama ta shiga tsakaninsu to sai suke so su gane wa Allah ya yadda da shi wa Allah ya karɓi nasa waye kuma Allah bai karɓi nasa ba to shi manomin sai ya kawo amfanin gona shi kuma makiyayi sai ya kawo dabba suka ajiye suka ja gefe da wuta ta zo sai ta cinye dabbar wancan amma bata ci kayan gonan wannan ba to su kuwa shari'a su duk lokacin da haka ta faru wanda wuta ta ci nasa shi Allah ya karɓa shi Allah yake so kaga mu yanzu babu wannan a shari'ar mu duk kwanan da za ka yi kana sallah ba wani garantin da za a baka gobe cewa Allah ya karɓi sallarka ba wata alama da za ka gani ba wani wanda ya isa ya ce maka sha kurumin kawa ne ai an karba ba ka da wannan lamunin yanzu amma su a shari'a su mutanen da akwai haka idan ka yi aikin kirki kana so ka gane Allah ya karba sai ka yi haka sai ka zaɓo daga cikin abin da kake yi ko daga cikin abin da ya shafi sana'arka sai ka zo ka aje wani kaso sai wuta sai ta zo ta cinye ko da jihadi suka yi da annabawansu da su mabiyan haka ake yi ganimar duk da aka samo sai a tarkato ta sai a zo a ajiye ta sai a ja gefe a zara mata ido idan Allah ya karbi jihadin nasu sai wuta sai ta zo sai ta cinye gani ba so a shari'a su ba a cin ma. amma idan an saba wa Allah cikin jihadin bai yadda ba ko wani ya saci wani kaya daga ciki ya ɓoye to in an tara sauran kayan ma wuta ba za ta zo ta ci ba idan ku aka ga wuta ba ta zo ta ci ba to alamar an yi wa Allah ba daidai ba wannan aikin da aka yi Allah bai karba ba to shine Allah ya ce iz qarraba qurbanan a yayin da su ƴaƴan annabi adamu nan guda biyu kowanne ya kusanto da abin kusantowa abin da ake kusantarwa dan a samu kusanci ga Allah fatuqbila min ahadihima sai aka karba wa ɗayan su walam yutaqabbal min al-akhar ba a karba wa ɗayan ba qala la aqtulannak sai ɗayan wanda ba a karbawa ba yace da wanda aka karbawa dan hasada la aqtulannaka wallahi sai na kashe ka to waɗannan ya'ya guda biyu na annabi adam suka ce habil da kabil sunansu ɗaya sunansa habila ɗaya sunansa kabila to da haka habil shi ne mutumin kirki kuma shi manomi ne a shi makiyayi ne don haka shi sai ya kawo rago shi kuma ɗayan sunansa kabil kuma shi ne ba mutumin kirki ba shi kuma manomi ne shi kuma da ya tashi kawo abin da zai kawo sai ya ɗebo yayi ba ma hatsin ba yayin hatsin bayan an surfe an yi komai ya kawo totuwar dusar ya tarkata shi ko wancan da ya tashi ɗaukowa saboda mutumin kirki ne ya san abin da za a bawa Allah ya kamata ya zama mai kima mai daraja sai ya zaɓo garjejen rago sai suka zo suka ajiye da wuta ta zo sai ta ɗauke wannan ragon ta cinye a zahiri zaka ga kamar cinyewa ta yi amma ɗaukewa ta yi ta sama da shi wanda malaman tarihi suka ce wannan ragon na habila ne ragon da Allah ya fanshi annabi Ismail da shi a zamanin annabi Ibrahim an kai shi an ajiye shi a sama aka cigaba da kiwata shi har sai da zamani ya yi zamani lokacin da annabi Ibrahim ya zo a zamaninsa Allah ya azarta shi da ɗa Ismail bayan ya daɗe bai samu haihuwa ba da Allah ya so ya jarraba shi shi ma ya ga imaninsa sai Allah ya ce da shi ya yanka ɗan aka nuna masa a mafarki ka daɗe baka haihu ba gashi ka girma da kyar ka samu ma ɗaya kuma a ce ɗayan yanka in ban da imani wa zai wannan uban ya yadda zai yanka ɗan kuma ya yadda a yanka shi Shi shine Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahima qad saddaqta ru'ya yayin da duk su biyun suka miƙa wuya har uban ya kifa goshin ɗan domin a madadin ya yanka shi ta gaba da gaba sai dan ya bada shawara ya baba kada ka yanka ni ta gaba da gaba domin ta yi umman haɗa ido tausayi na ya kama ka a madadin haka yankan ya koma ta baya sai uban ya karbi shawarar da haka sai yankan ya zo mata baya to har ya dankwafa goshinsa ya ɗora a kan dutse ya ɗauki wuka zai ɗora masa a baya sai kawai ga kira daga sama wana daina an ya ibrahim take muka kira shi muka ce kai ibrahim kada saddakta ru'ya lalle ka gaskata abin da ka gani cikin mafarki dama mafarkin annabawa kuma gaskiya ne inna kazalika najzil muhsinin ubangiji ya ce lalle mu da haka muke sakan kawo bayi na kwarai wa fadainahu bi zibhin azim sakamakon haka sai muka fanshi dan nasa a madadin ya yanka dan sai muka kawo masa abin yanka mai girma shine ragon da mala'ika ya taho masa da shi daga aljanna da haka malamai suka ce wannan ragon ya samo asali ne tun daga ragon habila wanda ya zo ya ajiye wuta ta zo ta cinye a lokacin da suka yi gasa da shi da ɗan uwansa kabil suka yi takaddama dan a gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya wa Allah ya yadda da nasa waye Allah bai yadda da nasa ba to bayan Allah madaukakin sarki ya turo wuta ta ɗauke ragon Habila shi kuma Kabila an bar masa tarkacen tsiyarsa an bar masa tarin shirmansa da, da, dusar hatsinsa to sai hasada ta kama shi sai ce da ɗan uwansa la'aqatulannaka wallahi zan kashe ka ko wallahi sai na kashe ka domin lamun din la'aqatulannak lamun ce mutsi alil qasmi asalin zancen wallahi aqatulannaka ko wallahi sa'aqatuluka wallahi na rantse da Allah sai na kashe ka qala sai shi ku habila yace da dan uwansa qabil inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kada ka damu dan an karbi nawa ba a karɓi naka ba shi ka'idar Allah daman sai mai takawa yake karɓawa ba laifi na bane ba laifin in ma akwai to sai dai in naka ne kai ne baka zama mai takawa ba shi ko Allah baya karɓa sai na mai takawa to kaga wannan ka'ida ce ginanniya wacce ya kamata kowa ya sa ta a zuciyarsa in Allah ya karba maka ba wai ka ya jawo ba ba salsalar asalinka ta jawo ba ba wai kakanninka ko iyayenka suka jawo ba ko launin fatarka ko ka, ko bangaren garinku a'a tsoron Allahnka yake sa Allah ya karba maka ayyukanka ka'idar inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana yana karba ne daga masu tsoron sa. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban shi yasa wani daga cikin magabata ya ce wallahi Allah ya gaya min ya karɓi sallah ta ƙwaya ɗaya ya fi a bani duk abin da ke duniya aka ce saboda me sallah ƙwaya ɗaya kawai ya ce to ai in Allah ya ce min ya karɓi sallah ta ƙwaya ɗaya alamar ya min shaida ina da takawa dan ya ce baya karɓa sai ga mai takawa innama ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin to wannan shine mabudin kisar da mabudin labarin kafin ayoyi su game mana sharhin me ya faru bari mu ji abin da ibnu kasir yace ibnu kasir yace wa kana min khabarihima abin da ya kasance na labarin waɗannan ƴaƴan adamu guda biyu fi ma zakarahu ghairu wahidin min salafi wal khalaf cikin abin da sama da mutum ɗaya ko biyu suka faɗa na magabata da kuma ƴan baya cikin malamai annallaha ta'ala shara'a li adama alaihi salam cewa Allah mai girma da buwaya ya shar'anta wa annabi adamu amincin Allah ya tabbata gare shi an yi bana banatihi min banihi ya aurar da 'ya'yansa maza ga 'ya'yansa mata domin kun san a lokacin da gida ɗaya ake da shi shine gidan annabi adamu mai gida ɗaya kuma mata ɗaya shi uba adamu uku kuma ita ce matarsa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara 'ya'yan adamu su rinka kasancewa bibbiyu a rinka haifan masa namiji da mace sai ya zama gidan adamu ya tara samari da yawa da 'yan mata da yawa to waɗannan samarin ba gidan da za su je su nemi aure waɗannan 'yan matan ba wanda zai zo ya aure su daga wani gida sai Allah ya ce to yanzu yadda za a yi 'ya'yanka maza su auri 'ya'yanka mata su a shari'a su halal ne wa ya auri kanwa uwa ɗaya uba ɗaya suke halal ne kanwa ta auri wanta uwarsa ɗaya uban su ɗaya to amma sai Allah ya yi wata hikima da wani tsari ya ce yadda za a yi da 'ya'yan nan namiji da mace suke zuwa to ka rinka ɗauko namijin waccan ka haɗa da macen wannan macen wannan ka haɗa da namijin waccan kaga dai an ɗan saba to haka ake yi haka Allah ya umarci annabi Adamu da haka annabi Adamu kullun ya tashi aure tuwo na mai na yake yi daga gidansa mai neman daga gidansa mai bayarwa daga gidansa angon daga gidansa amarya to amma sai dai bambancin angon dan wancan ciki ne amarya kuma yan wannan ciki ce angon ga dan uwanta eh, ga yar uwarsa can amarya kuma ga dan uwanta nan to haka ake yi to ana cikin haka ne mala ya ce lidaruratil hali saboda yanayin da suka samu kansu a ciki ba wani gidan in ba wannan gidan ba wasu yan matan sai na nan gidan ba wasu samarin sai na nan gidan yace walakin kalu sai dai malaman tarihi suka ce kana yuladu lahu fi kulli batnin zakarun wa unsa a kowane ciki in an yi za a haihu a gidan annabi adamu sai a haifan masa tagwaye namiji da mace fa kana yuzawwiju unsa hadha al li dhakari al sai ya aurawa macen wannan ciki ga namijin wancan ciki namijin wancan ciki ga macen wannan ciki wa kanat uktu habil damima to shi habil mutumin kirki wanda aka tashi haihuwarsa aka haife su su biyu amma yar uwarsa kuma sai ta zama ba kyakkyawa ba can ta a zo a gani wa uktu qabil dhi'a shi kuma qabilan mutumin banzan shi kuma da aka tashi haihuwarsa yar uwarsa sai ta zama kyakkyawa ta a zo a gani to a ka'ida kaga shi ba shi zai aure yar uwarsa ba ba cikin su daya ba a cikin su daya ba shi zai aure ta ba wancan wanda ba cikin su daya ba shi zai zo ya aure ta to dama already an san wannan ka'idar da ka shi kabil yana ta Allah Allah lokacin biki ya zo domin ga wacce zai aura a habila kai ga wacce zai aura kyakkyawa yar uwar kabila shi kuma kabilu baya son ma lokacin biki ya zo saboda ya san wacce zai aura waccan ce ita kuma ba ta yi masa ba to anan ne sai rigima ta kullu sai kwa kabila ya ja ya cake ya ce wallahi shi sai dai ya auri yar uwarsa tunda wallahi ita tafi kyau gashi mun fito ciki ɗaya ma tare aka haife mu wallahi ni zan auri kayata to sai habilu ya ce ai ba haka ake yi ba ai ka'ida kai ma ka sani a gidan nan kowa ya sanya ake yi ni ni zan aurita ka kai kuma ka zo ka haƙura ka auritawa haka ka'idar take to anan ya dage ya ce bai yadda ba fa arada an yasta'sira biha da haka shi dai ya dage cewa sai dai ya auri ɗan uwarsa ala akhihi akan a ce a bada ita ga wancan dan uwa na sahabila fa aba adamu zalika to anan ne annabi adam ya ce fa ba zai yi haka ba kai kabila kai haƙuri ai ka'idar ga yadda muke yi kuma ga yadda Allah ya samu ka haƙura ka je ka auri waccan wacce ita Allah ya kaddara ka aura ko da ba ta maka ba ka haƙura da ita in kuma ba haka ba to sai dai ka haƙura da aure sai ka bari in an sake haihuwa kuma ka samu wata to amma shi ya dage to a ƙarshe sai annabi adamu ya raba musu gaddama ya ce to ga mai sauki ku je ku yi takrib ku yi qurban kowa ya kawo wani abu a zo a ajiye a gani idan wuta ta zo ta cinye nasa to ra'ayinsa Allah yake so kai kabila kawo naka daman manomi ne kai habila kawo naka shi kuma makiyayi ne a zo a ajiye duk wanda wuta ta zo ta ci nasa to Allah ya goyi da bayan ra'ayinsa Shi kenan sai mu zo mu dauki abin da yace sai mu aiwatar da abin da yake so faman tuqbila minhu fa hiya lahu duk wanda aka karbi nasa to wannan magana ta zama ta ce ra'ayin da ya faɗa shi za a bi fatuqbila min habil sai aka karbi abinda habil ya zo ya aje shine rago walam yutaqabbal min qabil ba karba abinda qabil ya zo ya aje ba wanda shine eh, shara da kuma yayi na gona da sauran ciyawa fakana min amrihi ma qasahu Allah fi kitabihi ibnu kasir yace to wannan shine asalin labarin shine abinda qur'ani yake so ya gaya mana yanzu asalin su rigima ce ta neman aure kuma ga yadda tsarin su yake a addinin su ga yadda tsarin su yake a zamanin su su a addinin su ana iya auren wa da kanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ana iya aura wa ƴan uwan juna a tsakaninsu da juna in an san tashi aure a musu aure to kaga wannan sai yake tabbatar maka da cewa shari'ar annabi adamu ta sha bamban da shari'ar mu mu yanzu kan ba wanda ya isa ya aurar da yarsa ga ɗansa cikinsu ɗaya ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya baya yiwa haka ko uwar ku ɗaya da mace babu aure tsakaninku ko uban ku ɗaya ga mace babu aure tsakaninku ballantana kuma uwar ku ɗaya uban ku ɗaya dan haka Allah madaukakin sarki ya canja wannan kuma abin da shi annabi adamu ya yi a wancan lokacin daidai ne haka Allah yake so haka shari'arsa take shi yasa ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa shari'arsa daban abin da ya dace da zamanin annabi adamu ba zai dace da wannan zamanin ba abin da ƴaƴan annabi adamu suka yi saboda larurar hali mu a yau ba mu cikin irin wannan larura yanzu kan baka cewa na nemi mata na rasa da haka bari in dawo in aure kanwata ba zai yi haka ba domin yanzu ga gidaje nan burjik duk kalar da kake so akwai inda zaka same ta duk mai halin da kake so akwai inda zaka samu to amma su a wancan lokacin ba haka bane ba to haka nan idan ka gangaro shari'ar annabi yaqub shi kuma a shari'arsa miji ɗaya yakan auri ƴaƴa yan gida ɗaya ya da kanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya annabi yaqub matansa biyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya ce da kanwa mahaifiyarsa annabi yusuf da kuma mahaifiyarsa yahuza shine daga baya Allah ya zo ya hana wannan mu ma a gare mu yace wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salaf kar ku sake hada iya da kanwa a shari'ar da ta wuce dai an yi haka shari'ar annabi ya ku kam shari'a ku ba za a yi haka ba to da mu aya cikin suratul nisa ta gaya mana matan da ba za mu aura ba matan da aka haramta mana aure tsakaninmu da su kuma hadisai suka kara sharhi hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم in ban da waɗannan komai ka aura wa a ma wara a zalikum a wata kira'ar wa uhillalakum ma wara a zalikum an tabtagu bi amwalikum na gaira musafihi in dai mata ba sa cikin waɗancan da muka gaya muku ubangiji ya ce ka nemi kowace ka aura ba sa cikin waɗannan kuma ba sa cikin wanda hadisi ya zo ya fitar domin manzo Allah cikin hadisi ya yi ƙari ya ce la tujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha kada a haɗa tsakanin mace da antinta yar babanta ko kanwar babanta haramun ne haɗa su haka nan kar a haɗa mace da kanwar babata ko yar babata a aure haramun ne haɗa su amma yanzu da matar za ta mutu ko ku rabu sai ka ga antinta yar babanta ko kanwar babanta babu laifi ka aure ta jiya matarka yau kuma ta zama me yarka kana auren gwaggwanta amma haɗa su a lokaci ɗaya shine bai halatta ba sai dai fa in kun rabu da ta farko ka rabu da antin ka zo ka auri yar kanwar ko yar ko kuma eh, eh, eh, yar babanta ko kanwar babanta ko yar yarta ko yar wanta ko yar kaninta wannan kan babu laifi a shari'a to da haka wannan yake nuna shari'o'i sukan sha bamban lokaci zuwa lokaci gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama gwargwadon yadda hikimar su ta hukunta subhanahu wata'ala to sannan malamai sukan kafa hujja da wannan ayar kan cewa lallai maza sun fi mata kishi mata ƙarya kishi suke yi amma kishi yana wajen namiji suwa suka fara kashe rai akan kishi maza namiji ne ya fara yin kisan kai akan kishi wannan ɗana annabi adamu da ya ci alwashin zai kashe ɗan uwansa saboda zafin kishi saboda sun haɗa nema ko shakka babu sai da ya cika wannan burin nasa kamar yadda aya za ta nuna me wannan ke nunawa zafin kishin ɗa namiji kuma malamai suka ce ko Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka shi yasa mace Allah bai shar'anta a yi shiyarin a kanta ba kowace shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya saukar babu inda ya ce mace ɗaya ta maza sama da ɗaya duk shari'a mace namijinta ɗaya ne domin an san in an haɗa shi da wani a kanta to rigima za ta faru amma shi kwa namiji shi kaɗai akan halatta masa me mata da yawa a shari'ar mu ce fa aka ɗan sassauta aka halatta nawa hudu amma a wasu shari'o'in abin ya fi haka annabi dawud matansa dubu annabi sulaiman a rana ɗaya mata ɗari suke girki a gidansa malamai suka ce ba a san adadin matan ba amma dai rana ɗaya ɗari sukan yi girki kuma ya shiga ɗakin kowace ya biya mata bukatarta saboda annabawa allah ya yi musu halitta wacce ta fita dukkanin bil adama ta fuskar lafiyar mazantaka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bani karfi da lafiya ta namiji arba'in wanda dan Kano bai ci shi ba su bai ci shi ba ba wani abin da ya gaigaye shi lafiyayyen namiji da aka a lokaci guda manzo Allah yakan kewaye ɗakin matansa su tara duka ya biya musu su sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sai ya nuna cewa ashe kenan maza sun fi mata kishi shi yasa su maza ba sa ne ba sa shi yarin din mace in an yi haka sai ai kisan kai amma mata fa sukan iya shiyarin ɗin namiji su huda kan namiji ɗaya kuma a zauna lafiya wannan ba kuma shi yafi yawa ɗai ɗai ne zaka ji an ce wata ta kashe yar uwarta ita ma wannan ba matsalar shiyarin din bace kila ma ta kashe kai mijinta ba matsalar shiyarin bace matsalar kishi ce a matsalar ki ce a ce ai ba ta son mijin ai kaza ai kaza to da haka dai ubangiji madaukakin sarki ya nuna aikace cikin wannan kissa ta annabi adam da 'ya'yansa da kuma abin da ya shar'anta mana na mu ma iya auren mata sama da ɗaya mu haɗa su a karkashin mu kan cewa mata kishin su bai kai na maza ba kamar yadda wasu malamai suke faɗa ko ma me mace za ta yi na kishi in namiji ne sai yayi ninkin ba ninkin nata da haka kishin sa yafi nata da haka kala sai ya ce la'aqatu lannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin na'am لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين to shi habil wanda shine mutumin kirki sai ya mai da zance ga dan uwansa kabila yace da shi la in basatta ilayya yadaka li ni in kai ka miƙo hannunka gare ni dan ka kashe ni ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulaka ni kan bazan miƙo nawa hannun ba zuwa gare ka dan in kashe ka domin me domin shi yana da tsoron Allah ya san haramun ne musulmi ya tunkari dan uwansa musulmi da nufin kisa manzo Allah ya ce idzal taqal muslimani bi ma fal qatil wal maqtul idan musulmi da musulmi suka yi aran gama da junansu kowa ya dau makami to da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne sahabbai suka ce ya rasulullah hadal qatil fama balul maqtul ya maikin Allah wannan shi yayi kisa dan ya shiga wuta ba mamaki amma me yayin laifin wannan kuma shi shi fa aka kashe sai ce innahu kana harisun ala harisan ala qatil sahibi yayi shi ma kwadayin kashe dan uwansa yake sa'a ce bai samu ba to da ka hadari ne ba karami ba musulmi da musulmi su yi faɗa mummunan makoma suke komawa zuwa gare ta shine dukkanin su kafirai ne dukkanin su yan wuta ne to da ka wannan bawan Allah dan uwan kabila wanda shine Habil ya san wannan ka'idar ya san wannan shari'ar kuma ta wannan fuska shari'ar su da tamu duk ɗaya ce domin yadda hukuncin yake a wajen su tun talatala haka yake wajen mu har a yanzu a yau wani ya ɗauko makami yana amsa sunan musulmi ɗan uwansa musulmi shi ma ya ɗauka suka yi aran gama to a wajen Allah da wanda aka kashe da wanda ya kashe dukkanin su ƴan wuta ne to da ka shi sai ya ce ni kam in ma ka ɗauko makami dan ka kashe ni ni ba zan taya ka ba ni ba zan biye ta taka ba ni kam ba zan rama ba Shi ne abdullahi ɗan amru dan az yake cewa wai mullahi in kana la ashaddar ya yace na rantse muku da Allah habilin kuma ya fi kabilin karfi inda zai rama karaira ya shi ma zai yi amma saboda tsoronsa na Allah da kiyaye doka sai yasa ce shi ba zai rama ba layin basatta ilayya daka litakatula ni in ma kai kami ko hannunka gare ni dan ka kashe ni ma ana bi basu din yadiya ilayka li aftulak ni kam ba zan miƙo hannuna zuwa gare ka ba dan kashe ka saboda mai inni akhafu Allah rabbal alamin ni kan ina tsoron Allah ubangijin talikai to anan malamai suka ce a wani hali ne musulmi yakan fuskanci musulmi kuma ya zama cewa shi musulmin ba zai yi reaction ba ba zai rama ba shine a lokacin da ya zama bisa ga son zuciya ne bisa ga wani saɓanin fahimta ne kila na addini wane ya ce kaza wane ya ce kaza shikenan sai yaki ba haka addinin musulunci ya ce ba caye fa na tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ba farji'u ilal al-qatl wal muqatalati ba in kuka yi sabani wane yace kaza ne gaskiya wane yace kaza ne gaskiya duk ga ku musulmi to a koma qur'ani ya warware a koma sunna ta warware amma ba wancan ya shiga gida ya dauko makami wancan ya shiga gida ya dauko makami ba in kun yi haka kun koma jahiliya kun koma maguzanci mazala ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kada ku zama kafirai bayana shashin ku yana dukan wuyan shashi domin wannan kafirci ne wanda ba musulunci ne ba to amma a lokacin da ya zama wane shi attajiri ne Allah ya masa dukiya yana zaune a gidansa sai shi kuma wane ya ɗauko makami ya ƙetaro masa gida da nufin ya zo ya masa sata ko ya masa fashi da makami anan sai ya ɗaga hannu ya zira masa ido a'a anan kana da damar karama kana da damar ka kare kanka kuma ko a wannan sanadi aka kashe ka shahada kai manzo Allah ce man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa yayi shahada wani ya ketaro gidanka dan ya ci mutuncin ka ya ci mutuncin iyalanka ya wa ƴaƴanka fyaɗe ko ya wani abu na rashin albarka makamancin haka kana da damar ka tsaya ka jajirce ka kare kanka da mutuncin iyalanka ko akan haka aka kashe ka shahada kai shi kuma in ka kashe shi ka kashe kafirin banza manzo Allah ce man kutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare mutuncin kansa to wannan yayi mutuwar shahada da haka malamai suka ce inda musulmi baya mai da martani ga dan uwansa musulmi shine akan abin da ya shafi sabanin addini wani sabanin fati siyasa wancan yana kaza wancan yana kaza to a wannan musulunci bai yadda wani ya taba wani ba kowa yana da damar ya tallata nasa abu ne na talla wanda ya ga dama ya siya fatawa ce kowa ya baje hujjojinsa da dalilansa wane ya ce abin da yasa na ce kaza saboda aya da ta ce kaza da aya da ta ce kaza da aya da ta ce kaza kuma abin da yasa ban yadda da kaza ba saboda hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza shikenan a bari masu sauraro su yi hukunci amma shikenan saboda ban karɓi ka ba ban karɓi ka ba hukunci na kai zama kisa a wani addini akai haka musulunci bai yadda da wannan ba da haka irin wannan haramun ne musulmi su fuskanci junansu da makamai amma a irin wancan idan wani ya fuskanci ka da makami ka kare kanka wannan kuma baka yi laifi ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta nuna wa sahabbai lokacin fitina da zai zo a ƙarshen zamani lokacin da mutane za su mai da jinin yan adam ba a bakin komai ba akan ka saba wa wani wani ma baka ma san da shi ba amma shi neman ranka yake yi a lokacin da za a yi ta kashe mutane shi wanda ya kisa in ka tambaye shi dan me ka kashe bai sani ba wanda aka kashe me kai aka kashe ka ban ma sani ba fitintunan karshen zamani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokaci zai zo na fitina ɗayan ku ya kwanta ya fi masa ya zauna ya zauna ya fi masa ya tsaya ya tsaya ya fi masa ya tafiya ma'ana duk yadda za ka ka nisanci fitina ka yi gwanda ɗayan ku ya shiga gidansa ya kulle saboda a ce ma ya fito waje sahabbai suka ce to ya ma'aikin Allah in kuma muna zaune a gida salin alin wani hauro kuma dan ya kashe mu fa sai ce kun ka kai rabbi adam zama kamar fiyayyun ƴaƴan adamu guda biyu wanne ne fiyayyen shine wanda yace la in basatta ilayya daka litaqtulani ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin da ka zama wannan ya fi maka alkhairi saboda kai contribution wajen sharri ya ci gaba da aukuwa cikin al'umma to da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce sai shi wancan ya ce masa ni ba zan kashe ka ba in ma kai kayi nufin kashe ni dan ni ina tsoron Allah kai ko in ka na ganin baka tsoron Allah to ci gaba da abin da zuciyarka ta shirya maka Na. inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabi وذلك جزاء ni yace inni uridu ni dai ina nufin an tabu abi ismi ka koma da alhakina wa ismika da alhakinka ma'ana ka koma wajen Allah da alhakina da kuma alhakinka an gane ko fatakuna min ashabin nar a ƙarshe ka zama yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin haka kuma shine sakamakon azzalimai to anan waɗansu malamai suka ce me habila yake nufi da yace wa dan uwansa haka inni uridu an tabu bi ismi wa ismika ni dai manufata ka dau alhakina ka dau alhakinka suka ce ya za a yi ya zama yana da wannan manufa alhalin yana mai imani alhalin yana mai tsoron Allah ya za a yi mumini ya wa dan uwansa mumini fatan ɗaukan alhaki ai ba zai yi haka ba da aka suka ce lallai a ayar akwai abin da aka shafe abin da aka shafe shine yadda asalin zancen yake awa uridu an tabu'a bi ismi wa ismika yanzu kana ganin na so ka ɗau alhaki na da naka fatakuna min ashabin nari karshe ka zama yan wuta Aini ni bazan so haka ba da haka shi yasa bazan tanka maka ba suka ce domin ba zai yiwu ba cikin siffar mumini ya so wa dan uwansa sharri dan annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku baya zamowa cikakken mumini sai ya so wa dan uwansa alkhairi irin wanda yake so wa kansa to ko ya za a ya ce ina son ka dau alhaki to ai kuma bai cika sifar imani ba kenan kenan kamar an yi gini an rusa da an ce da shi mumini kuma yanzu an zo an faɗi wata sifa wacce kuma ba ta imani ba a tattare da shi da haka suka ce yadda zancen yake a wa uridu an tabu bi ismi wa ismika kuna min ashabin na yanzu kana ganin na so a ce ka dau na da naka a karshe ka zama ɗan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan fa sakamakon azzalimai ne ni ko zan so shi gare ni ba bare gare ka suka ce domin irin haka tana faruwa a samu alhamza ta istifhami da wa ta afafi a farkon zance amma sai a cire su haka ya faru cikin suratul qasasi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il suka ce asalin zancen a wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il cikin tattaunawar annabi Musa da Fir'auna ya ce da annabi Musa alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل أي أو تلك نعمة تمنها علي لو كتم النبي موسى يزويك وفرعون وأزي sai fir'aun ya ce kai abun mamaki yan zamani alam da rabbika walida kai musa ba a gidanmu ka tashi ba ba mu muka rene ka ba Walabis bista fina min umrika sinin duk rayuwarka tsawon shekaru ba a na kai ba wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin duk abin da kai tayi na yarinta na zira maka ido ban yanka ka yadda nake yanka sauran yara ba kuma yau kai ne kake mun tsageranci sai annabi Musa ya ce eh fa'altuha idan wa ana min ad-dallin eh na yadda duk abin da kace nayi nayi amma a lokacin ai ban zama annabi ba amma daga baya da na fahimci gaskiya nayi wayo kuma na zama annabi fa farartu minkum lamma khiftukum shi yasa na gudu ma na bar gidanka dan tsoron sharrinka fa wahaba li rabbi hukman a tsaka da haka ubangiji na yayi mun annabta wa ja'alani minal mursalin ya sanya ni cikin manzanninsa sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il yi wannan ni'imar ita kake mun gori kake so in kyale ka dan ita ka ci gaba da bautar da banu isra'ilawa kaga asalin zancen a wa tilka ni'matun shi yanzu dan wannan abin da kai mun saboda kana jin kai ka rike ni kai ka goya ni kai kai kaza kai kai kaza kuma sai in kyale kai yanzu ka ce kai ne Allah ba zan tanka ba ka in kyale ka kai ta yanka mutane ba zan ce baka gaskiya ba an abbatta bani isra'il to da malamai suka ce asalin wa tilka ni'matun farkon ta akwai hamzatul istifham da babul atafi taqdirin aw tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il suka ce da irin wannan ne anan ma aka cire A wa aw uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin na wa dhalika jazaa'u zalimin me Allah yace فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين وبنجي يتي فطوعت له نفسه shi dai wannan wanda ya dage sai ya kashe dan uwansa shine qabil duk da dan uwan yayi masa nasiha duk da ya rarrashe shi duk da ya kiya biye masa amma zuciyarsa bata kyale shi ba sai da ta zugo shi sai da ta tunzuro shi sai da ta karfafe shi akan sai da ya aikata aika aikar da ya faɗa cewa zai aikata shine fa tawwa atlahu nafsuhu sai zuciyarsa ta ziga shi ta tunzura shi ta nuna masa saukin abin katla akhihi ne ya kashe dan uwansa a larabci yakan ce tawwa atlahu nafsuhu akan ce tawa atlahu nafsu akan ce ta'a lahu nafsuhu duk ma'anar ɗaya ne ko ta'a ko tawa'a ko tawwa'at abin nufi sahalat lahu abin nufi shajja'athu an gane ko da haka sai zuciyarsa ta karfafa masa gwiwa ta ziga shi ta tunzura shi katla akihi zuwa ga kashe dan uwansa fa qatalahu sai ku ya kashe shin fa asbaha minan nadimin a ƙarshe ku sai ya kasance minal khasirin cikin hasararku me wannan yake nuna wa kisan kai yana mai da mutum a ƙarshe ya yi asara domin kisan kai ba ƙaramin laifi ba ne ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce muminan ƙwarai ba sa yi wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama muminan ƙwarai ba sa shirka muminan ƙwarai ba sa kisan kai muminan kwarai ba sa zina Duk wanda ya yi wannan Allah ya ce zai gamu da mummunan sakamako yana can yana jiransa a tashin alkiyama kaga fa asbah min alkhasiri zai zama cikin ruta babu Allah ya tsare mu malamai suka ce yana daga cikin hasarar shi wannan dan annabi adam da yayi tun lokacin da ya kashe wannan dan uwan nasa har Allah ya nade kasa duk lokacin da aka yi kisan kai sai ya ɗauki alhakin idan yau da wani zai je ya kashe wani to iya laifin ko alhakin da za a ba wannan wanda ya kisa irinsa kuma za a sake ba wancan dan annabi adamu saboda me saboda shi ya fara koyar da kisan kai a duniya kafin sa ba a san kisan kai ba to haka nan kai ma a yau da zaka farar da wata fitina ta zama sanadin ai ta kashe rawuka to wallahi kana dauke da alhakin dan annabi adamu kuma duk yana dauke da alhakin gabaki daya domin shi ya fara hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tuqtalu nafsun zulman ba wata rai da za a kashe ta zalunci bisa ga zalunci da ta'addanci illa kana alabni adamil awwali kiflun min damiha face dan annabi adamu din nan na farko sai ya ɗauki alhakin wannan kisan kan irin yadda wanda ya kashe zai ɗauka shi ma irinsa zai ɗauka cif cif da cif cif ɗari bisa ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annahu kana awwala man sanna al-qatl domin shi ya fara koyar da kisan kai a duniya da ka ran da aka kashe bisa ga zalunci bisa ga ta'addanci da ran da yan giya suka sha giya suka yi fada tsakanin su suka kashe juna da ran da yan ba suka kashe da ran da waɗanda suke binne bama bamai suke fashewa suke kashe al'umma duk wanda aka kashe bisa ga zalunci sai dan annabi adam ya ɗauka su ɗauka ya ɗauka domin awwalu man sanna al shi ya fara koyar da kisan kai a duniya kaga wannan shine sharrin ya zama kai ka fara assasa sharri a rayuwa duk abin da sharrin zai haifa sai ka ɗauka kuma a lokaci guda wannan shine alkhairin ka zama kai ka fara assasa alkhairi a rayuwa domin duk abin da alkhairin zai haifar sai ka samu kamar shi a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya assasa wani sharri a duniya to alhakin wannan sharri zai bi shi har ranar tashin alkiyama duk wanda ya gina wani alkhairi a duniya wannan alkhairin zai yi tabinsa da duk wanda ya koya daga wajensa shi ma ya ci gaba da yadawa har tashin alkiyama da haka mu zama masu assasa alkhairi kada mu zama dillalan sharri to wannan yana daga cikin hasararsa وذلك kuma fa كما فأصبح al الخاسرين نعم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليبحث al-imam ibn kasir ya rawaito riwaya daga muhammad abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab daga abdurrahman dan zaidu dan aslam daga babansa zaidu dan aslam zaidu dan aslam Allah ya kara masa yadda ya ce akhadha bi ra'sihi li yaqtulahu yadda abin ya faru shine lokacin da shi kabila yace zai kashe habila habila ya rarrashe shi ya bashi baki yaki shikenan sai suka ci gaba da su yadda suka saba shi wancan yana nomansa shi kuma wancan yana kiwansa. shi mutumin kirkin tunda bai sa a rai ba bai yi shirin yin ta'addanci ba ya saki jikinsa ya koma harkokinsa na rayuwa wata rana ya tafi kiwonsa ya je ya saki tumakansa suna ta kiwo ya dawo ya kwanta ma yana hutawa shi ko ashe mai mummunan nufin yana ta neman sa yadda zai samu damar ya kashe shi tunda ya riga ya ci alwashin sai ya kashe shi da ya zo sai ya same shi a kwance ya kama kansa yana ta jujjuyawa ya rasa ma yadda zai yi kisan saboda a lokacin ba a taba kisan baballanta na a ga samfur bai ma sanya ake kisan ba da haka shine yake cewa akaza bi ra'sihi li yaqtulahu fadda ja'alahu ya kama kansa dan ya kashe shi shi kuma wancan ya kwanta ya zura masa ido yana ganin ikon Allah wa ja'ala yaghmuzu ra'sahu wa 'idhamahu wa la yadri kayfa yaqtulhu yana ta mammotsa kan ya rasa yadda zai yi kisan shi kansa fa ja'ahu iblis a nan ne sai shaidan ya zo masa a wancan lokacin shaidan yakan bayyana da sifar mutane dan ya batar da mutum kamar yadda Allah ya ce ka basali shaytani iz qala lil insani kufur falamma kafara kala inni bari minka inni akhafu Allah rabbal alami a irin wancan lokutan shaiɗan yakan rikida ya zo idan yana so ya batar da mutane malamai suka ce har yanzu yana iya yin haka abin da kawai ba a yi shine a ga shedan da sifarsa ta shaiɗan amma ko yanzu shaiɗan yake so ya halakar da kai zai iya rikida ya zo maka a wata kama ya halakar da kai irin yadda ya zo wa mutanen makka lokacin da suke mitin din kashe annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su bada kaza aidiya waɗannan su bada kaza aidiya sai ya zo musu da sifar wani tsoho ya ce ana shaykhun min najad tsoho ne daga najadu tun daga nan bahaushe ya samu tsohon najadu sai ya ba su formula cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza da ka ko kai yanzu shedan ya ga ka kusa ka cimma wani aiki na sabo amma zuciyarka tana dan yi maka wa'azi kamar za ta hana ka abu ba mamaki ya rikida ya zo da wata sifa dan ya ƙara ingiza ka ya ƙara halaka ka to da haka wannan ɗana annabi adamu lokacin da yake ta kokarin ya kashe dan uwansa ya rasa yadda zai sai shi dan ya rikida ya zo masa faqala sai ya ce da shi aturidu an taqatulahu kisan kashe shi kake so ka yi kala na'am yace kwarai kuwa kala sai yace da shi fa khuz hadhihi sakhra sai nuna masa wani katon dutse yace wancan dutsen zaka dauko fatrahaha ala ra'sihi in ka dauko kwankwatsa masa aka zaka ga ya mutu to shi kuma tunda abin da yake so kenan sai ya maza je ya dauko dutse kala fa akhadha fa alqaha alaihi fa shadaka ra'sahu ya dauko dutsen ya saka a kansa take ko sai kan ya kwankwatse baki daya to kuma bayan ya sa shi yayi wannan ta'addancin ya kashe dan uwansa thumma jaa iblisu ila hawa sai shi kuma iblis ya dawo zuwa ga uwarsu baki ɗaya na na hawa'u a gida musri'an da gaggawa fa kala yace da ita ya hawa ya ki hawa inna qabila qatala habila qabila fa ya kashe habila fa qalat lahu sai hawa'u tace da shi wai haka kai canka wa ayyu shay'in yakunu alqatl Mene menene kisa saboda asali ba su san shi ba ran farko kenan a duniya da ta fara mutuwa da haka uwar ma ta ce me ake nufi da kisa me kisa kala sai ya ce da ita ai la ya akulu wala ya shirabu wala ya taharrak abin nufi daga yau shi habila da aka kashe ba zai sake cin abinci ba ba zai sake shan abin sha ba kai motsi ma ba zai sake yi ba Kala sai ta ce to zalikal mautu wannan ai shine mutuwa kenan to tun daga nan sai shaidan ya gudu ya batta kala fa huwa al mautu sai ita na nahwa sai ce kwarai ko abin da ki faɗa haka ne mutuwa kenan ja'alat tasihu hatta da kala alaiha adamu wa hiya tasihu tun daga nan sai ta ci gaba da kara da ihu ba ta yi shiru ba har mijinta adamu ya dawo gida ya tarar da ita tana ta ihu tana ta kara. Faƙala malaki annabi adam ce da nana huwa me ya same ki ne falam tukallimhu bata ce da shi komai ba faraja ilaiha marrataini ya sake mata magana sau biyu falam tukallimhu bata ce komai ba dai tana ta kuka a nan sai annabi adam ce da ita sai sayhatu wa ala banatiki to shikenan daga yanzu kin zama mai kuka ƴaƴanki mata kuma za su gaje ki wannan yasa har yanzu idan wata musiba ta faru sai kaga mata suke kuka saboda sun gado daga uwarsu na na hawa'u wannan akan in kissar ta tabbata in sanadin ya tabbata to sannan in hakan ya tabbata kenan a shari'ar su su kukan mutuwa ba laifi ba ne, amma mu a shari'ar mu fa laifi ne domin an hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yana shimfidar ajali yana farfadowa yana suma yake cewa ba ni ba mai kukan mutuwa ba ni ba mai yaga tufafi dan musiba ta same ta ba ni ba mai ya kushin fuska dan musiba ta same ta da haka ummu atiya take faɗa cikin hadisin abu da eh, ahmad bari annabi sallallahu alaihi wasallam min alhaliqati wasaliqati washaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shi babu mai yakushin fuska dan musiba ta faru ko mai aske gashin kai dan wata musiba ta faru ko mai yaga tufafi dan an yi wata mutuwa ko wani bala'i ya faru to da haka wannan shine abinda wannan aya take nufi fa qawwa lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin ubangiji yace fa ba'atha Allahu guraban sai Allah ya turo wani hankaka ya bahafu fil ardi yana ta bincike a ban kasa li yuriyahu dan ya nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhihi yadda zai rufe jikin dan uwansa yadda zai binne gawar dan uwansa to waɗansu malamai suka ce yadda abin ya faru shine a take sai Allah ya turo waɗansu hankaki hankakin suka zo suka sauka a gabansa su ma sai suka kama fada i junansu sai ɗaya ya kashe ɗaya da ɗayan ya kashe ɗayan sai ya ja gefe ya sa bakinsa yana ta tona ƙasa ya yi rami sai kuma ya zo ya ja ɗan uwan nasa kirri ya jefa a cikin ramin sai ya binne hikimar haka dan a nuna wa shi wancan ɗan adamu yadda zai rabu da gawar ɗan uwansa domin bayan ya kashe shi sai da gawar ta zame masa kai. malaman tarihi suka ce ya ɗauki gawar ya rinka yawo da ita kuma a duniya yana ta kuka yana ta ihu yaya zan yi da wannan gawar to da haka sakamakon haka sai Allah madaukakin sarki dan rahamarsa da jin kansa ga mutanen duniya baki daya dan ya koya musu irin yadda za a rinka suturta mamaci idan ya mutu ta hanyar yi masa kabari da binne shi sai ya turo waɗannan hankaki guda biyu sai suka bada samfuri shine fa ba'atha Allah guraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi su malaman sukan ce wadannan hankakin asalin su ba hankaki bane mala'iku ne a sifar hankaki suka zo suka bada wannan samfuri suka yi fada junan su da ya kashe daya kuma ya ja ya binne shi hikimar dai dan a nuna wa shi dan annabi adam yadda zai binne dan uwansa li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi dan ya nuna masa yadda zai binne gangan jikin dan uwansa to malamai suka ce me yasa anan ba a ce ba li yuriyahu kayfa yuwari jasada akhihi liyuriyahu kaifa yuwari badana akhihi domin kalmar jasad da kalmar badan tana nufin gangar jiki amma me yasa aka yi amfani da kalmar sau'a wanda kalmar sau'a tana nuna jiki amma tsirara suka ce dan a nuna binne mamaci akan yi shi ne bayan an tsiraita shi daga tufafinsa na rayuwa domin jikin dan adam akan ce da shi sau'a a lokacin da babu tufafi a jikinsa a lokacin da yake tsirara ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum kaga sau'atikum tsaraicin ku kenan warishan walibasu taqwa zalika khair kala a ƙarshe sai ya ce ya wailata kai na a ajastu shin yanzu na gajiya an akuna misla hadal gurab in zama kwatankwacin wannan hankaka saboda kasawa da dakilewar hankali da tunani har na iya in kashe dan uwana amma kuma na kasa in iya yadda zan binne shi ma na shi da kansa yana wa kansa da kansa koke yana wa kansa da kansa takaici a lokacin da takaicin bayi da amfani domin ya riga ya fada rijiyar da ba zai iya fitowa ba ya riga ya shiga tsaka mai wuya fa asbaha minan nadimin a ƙarshe sai ya wayi gari cikin masu nadama a ƙarshe sai ya zamo cikin masu takaicin abin da ya faru gare shi to amma malamai suka ce wannan nadamar tasa ba nadama bace ba ta tuba shi yasa Allah bai yafe masa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk ran da aka kashe sai an ɗora masa alhaki saboda ba nadama bace ta tuba inda nadama ce ta tuba to ai nadamar tuba tuba ce ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce annadamu tauba nadama tuba ce shi yasa malam mai ahlari ya ce wa shurutut taubati annadamu ala ma fat da zarar kayi nadama to wannan nadamar in dai da nufin tuba ce kamar ma ka ce astaghfirullah ne sai Allah ya yafe maka amma shi nadamar sa nadamar ta ya kasa ya iya yadda zai binne dan uwansa ne ba wai yana nadamar kashe dan uwan nasa da yayi bane ba shi yasa bai zamo abin yafewa ba fa asbaha minan nadimin min ajali zalika waqafi irin na malaman tafsiri suka ce zancen baya cika sai an dangane da min ajali zalika fa asbaha minan nadimin min ajali zalika sakamakon hakan da ya faru sai ya zama cikin masu nadama to me ya faru kashe dan uwansa da kuma binnewa kuma binnewa shi aka ambata a ƙarshe sakamakon ya kasa binnewa har sai da hankaka ya zo ya taimaka masa wajen binnewa dan haka ne yayi nadama ba wai dan laifin farko ba na kisan kai cewa ya tuba ya janye amma a wakafi na malaman kira'a ko inda ya kamata a tsaya a wajen malaman kira'a nan shine aya fa asbaha minan nadimin magana ta cika min ajali zalika kuma wani sabon zance ne muna yi wa malamin mu shugaban mu barka da zuwa wannan majalisi mai albarka wanda ya saba kawo mana ziyara makamanciya irin wannan ta karfafa gwiwa a duk shekara irin wannan Allah madaukakin sarki ya kara wa malam lafiya ya kara masa karfin gwiwa ya ya masa jagoranci wajen shugabancinsa da ina ganin saboda zuwan shugaba ba za mu tsawaita ba dole za mu ja mu tsaya a nan domin an ce in mai waje ya zo mai tabarma sai ya naɗe dan haka za mu ba wa malam damar ya albarkatar da mu da abubuwan da ya zo mana da su na tsaraba na kalmomi masu albarka waɗanda yake bi yake isarwa ga al'umma Allah madaukakin sarki ya masa jan gora Allah madaukakin sarki ya basa gaman katar cikin dukkan abin da zai faɗa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد 'yan uwa na wannan masallaci mai albarka na wannan majalisi ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shek lawan abubakar wanda ke mana jagoran wannan tafsiri da kuma alarama da sauran 'yan kwamiti na wannan masallaci da 'yan uwa masu daraja masu sauraro a wannan lokaci ina cike da murna da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya sake nuna mana wannan yammaci mai albarka kuma muna cikin wata mai albarka watan azumi na ramadan yau azumin mu 20 da daya mun yi goma na marmari in ji hausawa mun yi goma na wuya yanzu muna goma na ɗaukin sallah goma na marmarin nan farkonsa annabi ya ce goma ne na rahama goma na biyu ɗin nan manzon Allah ya ce goma ne na gafara goma na ƙarshen nan na ɗaukin sallah goma ne na ‘yantawa ga barin shiga wuta zuwa aljanna Allah ka sanya mu cikin wanda ake yantawa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi kansa manzo na rahama irin wannan wata na Ramadan ana barin komai ne a koma zuwa ga Allah musamman ma wannan goma na ƙarshen da ake fata cewa daren lailatul qadr na cikin wannan kwanakin da haka manzon Allah yakan kaurace wa iyalansa ya zo masallaci yana itikafi wanda itikafi shine lizamta a masallaci kana karatun alkur'ani kana ambaton Allah kana istighfari ka yanke da duniya ka koma wa Allah a irin wannan lokaci yana da muhimmanci don annabi ya yi sannan idan ka yi akwai koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi akwai samun lada mai yawa har ma mun ga cikin itikafin da manzon Allah yake iyalansa na iya ziyararsa wata rana manzon Allah na cikin wannan itikafi sai wasu daga sashen iyalansa suka ziyarce shi don annabi yana so ya cire shubha da dukkan matsala a cikin zukatan sahabbai wasu daga cikin sahabbai ba san cewa manzon Allah iyalansa ne suka ziyarce shi ba yayin da ya tashi zai raka su sai ya hango sahabbai ce wane da wane ku zo sai suka zo ce ku duba wance ce da wance iyalai na suka ce subhanallah ya rasulullah ai ba ce a'a inna shaytana yajri min ibn adam majarad dam na shiga jinin dan adam yana yawo yanzu ta yi ya sa muku wani tunanin cewa annabi kuma da wane ne amma kun ga mata na ne saboda haka wannan yana karantar da mu kullum mai addini ya yi ƙoƙarin kare duk wani abun da zai haifar da tuhuma a gare shi in har manzon Allah na ƙoƙarin wanke masu ma'ana sahabbai da suke tare da shi kasu yi wani tunani so da yawa mai karantar da addini mai wa'azi ana fata ya zamanto ayyukansa su zama abin koyi wani ma ba sai ka ce mishi ƙala Allah ƙala Rasulullahi ba aikin da kake yana tsammani ƙala ne ƙala Rasulullahi sai ga yayi koyi da kai shi yasa manzon Allah na cewa yana ɗaya daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmama wasu mutane guda uku girmama su girmama Allah ne na farko duk mutumin da ya fidda farin gashi a musulunci ya yi furfura to in ka girmama shi kaman ka girmama Allah to ya in ka walakanta shi saboda haka kenan shi ne ka gane cewa walakanta shi walakanta Allah ne ya kamata kenan wannan na karanta da mu tarbiyya a musulunci dole ne musulmai su zamanto suna girmama na gaba da su babban matsalar mu a ƙasar nan shine mafi yawa matasan mu wani lokaci ba mai fitowa ya ce musu ku bar kaza ba mai cewa ku yi kaza to ya kamata mu gyara wannan addinin musulunci na koya mana tarbiya. sannan manzon Allah ya ce girmama Allah ne girmama makaranta alqur'ani mutumin da yake mahaddacin alqur'ani ne malamin addini ne in ka ganshi ka girmama shi shi yasa a duniya kaf ba wanda ake girmamawa bayan annabawa irin maluma to maluma kuma su ji tsoron Allah duk wanda ya gamu da malami zai ce min Allah shi gafarta malam Allah shi gafarta malam hatta kifi a ruwa na nema wa malam gafara tsuntsuna ne ma malam gafara saboda haka alkhairin da ke tattare da karantarwa yana da yawa mai dukiya da mai mulki bai samu abinda da malam ya samu shi mai mulki kullum an zo fada a ce ranka shi daɗe ko iyaka kenan shi ma mai dukiya bai wuce a mishi wannan ba amma malami Allah shi gafarta shi yasa ilimi ya fi dukiya da sarauta duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi fahimtar addini ya gode wa Allah wani abu ne wanda yake duk inda aka same ka kana iya ba da shi amma dukiya ba ko ina kake ba da shi ba kafin a yi digitalizing a samu atm a samu menene na bankuna lokacin da ba wayoyi idan mai dukiya ya tashi daga nan ya tafi sokoto ba waya ba wanda ya san shi a garin ba abin da zai iya yi in kuɗinsa ya kare ya zama Allah sarki shi yasa musulunci ya ce ma a taimake shi har zaka ma ana iya bashi amma malami duk inda yake a duniya duk abin da aka nema a wuri yake bayarwa domin yana dauke da abin da yake da shi kuma shi ilimi kullum kana ba da shi yana karuwa yanzu malam kafin ya zo ya yi nazari iya abin da ya fahimta abin da ma bai sani ba zai je ya ƙara bincike don ya zo ya baku amma dukiya ba haka take ba ita dukiya kana ƙara ba da ita tana ƙarewa shi ko ilimi kana bayarwa yana ƙaruwa babu wanda zai zo yanzu ya koma ƙauyensu ya ce yanzu na fito daga abuja a yi sanarwa a gari cewa kowa ya zo na yi wani wawan samu na zo da kuɗi zaraba akwai sai dai kawai ga gidajensa yana rusawa kuma yana ƙara aure yana wasu abubuwa an sa dai duniya ta ta samu amma shi malami shi zai bayar yau gobe ce ku dawo zan kara mu har sai an kurewa fahimta sai ce to ku yi hakuri barin jan nemo in ya nemo kuma zai baku saboda haka ya cancanci a girmama shi ko bai cancanta ba shi yasa Allah da kansa cikin alqur'ani yace yarfa illahu alladhina amanu minkum ladhina utul ilma Allah yana daga darajar masu imani a cikin wanda duk ya imani da Allah shi yasa annabi ya ce mai farin gashi a girmama shi wanda ya girme ka ka girmama shi amma wallazina utul ilma darajat ma abota ilimi suna da darajoji saboda aka girmama su na da muhimmanci su din ma hatta a zamanin manzon Allah wa'anda suka yi shahada a wurin yaƙi irin na Uhud ga su da shahidai ne rayukansu Allah ya saya saboda sun fita sun yaƙi saboda Allah kuma duk wanda Allah ya sayi ransa ya yi shahada ina ne masa aljanna amma kafin a binne su sai annabi ya ce a haɗa mutane biyu cikinsu wane ne ya fi haddan alƙur'ani wanda ya fi haddan alƙur'ani sai a sa shi ne kusa ko cikin kabari shi ne kusa saboda darajar iliminsa sayyidina umar yakan shigo da abdullahi dan abbas majalisarsa dattawai sun soma complain ya ake kawo mana yara cikin majalisa sayyidina umar ya ce bari in gaya muku dalili da yasa nake matso da wannan yaro ga wani sura nan na alkurani Allah ya saukar ina so in ji fasara a bakin ku Allah ran ma kana iya tuna sura Allah ya ce me kun ga wannan sura na cikin ƙananan sura surori wanda kowa an aka ce mishi ya fassara watakila zai iya fassarawa amma ba kowa ba ga sahabbai na manya sai na umar ya tambaye su me fassaran wannan sura wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai sai na umar ya ce abdullahi dan abbas duk da karancin shekarunsa annabi ya ce duk wanda yake so ya ji fassaran qur'ani kamar yadda Allah ya saukar ya ji a bakin wannan yaro yaro ne da gari abokin tafiya ma amma wannan hausawa sun ɗauka sai kana da naira ko amma yaro da ilimi abokin tafiyan wa hanya abokin tafiyan kowa saboda haka da ya juya ya ce kai abdullahi dan abbas fasara mana sai ce wannan sura ma'anarsa ajalin manzon Allah ya sauka daga saukan wannan sura muka gane saura kwanaki kaɗan manzon Allah ya koma wa Allah yace kun gane fasara suka ce ba mu san haka ba sai yanzu saboda tunda Allah ya saukar da fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab daga nan annabi ya kama tasbihi yana istighfari duk da cewa dama Allah ya gafarta mishi mata taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbihi amma daga wannan tasbihi aka gane cewa manzon Allah zai koma zuwa ga Allah shi yasa kowane lokaci ka kasance cikin tasbihi don baka san lokacin da zaka koma wa Allah ba in ka ki kai tasbihin to ai sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ma fi samawati wa ma fi al-ardi sabbaha abin da ke cikin sammai da ƙasai duk sun yi wa Allah tasbih in kai ka kika yi to su sama da ƙasa da wanda suke rayuwa a cikin duk sun yi wa Allah tasbih to kar ka dauka an yi ba a yi sai Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu له Mhm. sai Allah ya ce yusabbihu lillahi ana yi wa Allah tasbihi kullum fi'ili ne mudari'i present continuous tense kenan kullum ana yi wa Allah in ka haƙi ma kullum ana yi saboda haka a sai ka yi don kai ma ka zamanto cikin bayan Allah masu yi Allah tasbihi dan adam da dukkan halitta suna yi wa Allah tasbihi domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Mm-hmm. komai na yau Allah tasbihi tsuntsu na tasbihi dutse na tasbihi ganye na tasbihi komai ma na yau Allah tasbihi sai dai ku ne ba ku gane irin tasbihi ba ku gani ba wata rana manzon Allah mimbari mimbari da annabi yake hudu a kai ku tutturan dabino ne amma da aka yi wa annabi sabon mimbari ya zo zai hau na katako sai da wannan kututturan dabino ya ringa nishi yana kuka sai da annabi ya zo yake ba shi haƙuri yana ba shi haƙuri saboda an saba an baton Allah a kansa yanzu kuma an daina za a koma wani wuri saboda haka yi tasbihi a kowane lokaci kuma Allah ya ce sabbihi isma rabbikal a'la sabbihi isma rabbikal a'la kenan ana baka umarni ne kai tasbihi kai ma kenan komai na wa Allah tasbihi Allah ya kawo ma'anan tasbihin ma ya zo a mazdari fa subhanallahi hina tunsuna kuma ya ce subhana rabbiyal subhana subhana allazi asra bi abdihi bismillahir rahmanir rahim

wani ma bai dauka wannan ayan qur'ani bane da yaji an karanta ya dauka karshen addu'a ya zo ko saboda haka aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saboda haka sai kenan tasbihi yana da muhimmanci a kowane lokaci yan uwa musulmai naji dadin wannan majalisi naji dadin yadda wannan bawan Allah a kullun yake isar da sako da karantarwa kuma larabawa sun ce an jazal hurru ma wa'ada da kullum in yi alkawari cikawa yake saboda haka akwai wani shirya a rediyon kaduna a faɗa a cika bare da muka faɗa mun cika ko ba mu cika ba mun ce zai dawo saboda haka mun cika alkawari mu kuma ya dawo muna fatan Allah ya saka da alkhairi ban sani ba ko kuna so ya dawo baɗi <laughs> to muna addu'a Allah ya tsawaita amin Allah ya nuna mana wannan lokaci yadda kuke jin daɗin sa ya nuna wannan kungiya ta mu ta jama'atu izaratul bid'a wa iqamatus sunna a tarayyar Najeriya ayyukan da take yi ya nuna bayan Allah suna jin daɗin sa domin ba mu da aiki da ya wuce wannan karantarwa muna addu'a irin su Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwansu baki ɗaya sanya albarka a ci gaba da karantarwa yadda ya kamata daga ƙarshe ina kira gare mu mu ci gaba da yin aiki da abin da ake karantar da mu duk mutumin da ya samu kansa duk inda ya samu kansa ya dauki kansa wakili ne na musulunci da musulmai idan ka zama dan majalisa na wakilai in ka zamanto sanata na majalisar dattabai kana wakiltan musulunci ne da musulmai duk bil da za a iya kawowa gabanka ka damu da me za ka samu duba me za ka iya kare martaban addininka ina kira ga 'yan majalisan su ji tsoron Allah ina yaba musu da bil da aka kawo su kai facali da shi na magana auren jinsi 'yan luwaɗi homosexuality a ce wai namiji ya auri namiji 'yan majalisan mu sun nuna kyakkyawan abin koyi Allah ka sakawa shi shugaban majalisan wakilai da alkhairi wato waziri tambuwar ko min waziri tambuwar muna mishi addu'a wakilcinsa ya yi kyau da sauran waɗanda suke ba shi goyon baya sannan shi ma senate president duk da ba musulmi ba ne ya yi abin da ya kamata domin addinin kirista ma bai da wannan ba shi ma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da suka yi fatali da wannan bil na ba su yadda a yi auren jinsi namiji ya aure namiji a najeriya ba bala'in da muke ciki ma muna roƙon allah ya yaye mana yaya idan an ce an yi wannan kuma allah kaɗai san masifar da zai sauko to ba wannan ba kawai yanzu suna ƙoƙarin cewa za a yanke hukunci ya mace ba za a aurar da ita ba sai ta kai shekara goma sha takwas akwai wannan bil a gabansu saboda haka a matsayinmu na jagororin addinin musulunci a ƙasa muna gaya muku al'umman musulmi ba su amince da wannan ba domin musulunci ya karanta da mu cewa ‘ya'yanmu mata in sun balaga mu aure da su ‘ya mace kuma tana iya samun shekara tara goma mai ma'ana jiki da girma ana iya aure da a lokaci, kuma wannan ba yana nuna cewa ‘ya'yanmu ba za su yi karatun boko ba muna kira ga duk wanda suke aure su bar ‘ya'yansu su yi karatu na zamani har su kai jami'a su yi digiri ko fiye da haka muna bukatar likitoci mata nas nas muna bukatar su saboda haka a sa su karatun zamani nan zai taimake mu don haka dan Allah wannan bin da yake gaban ku ya saba wa karantarwa addinin musulunci domin manzon Allah da kansa ya auri matarsa Aisha bata wuce shekara shida ba ta tare gidansa bata wuce shekara tara ba to haka don me za a ce kuma sai ya ta kai shekara goma sha takwas za a aurar da ita wannan ana so a shigar mana da wani abu ne wanda ya saba wa karantarwar addinin musulunci sannan muna kira ga sauran shugabanni na ƙasa gwamnoni da kowane ne a ci gaba da yin adalci adalci shi ke rike ƙasa ta zauna lafiya in babu adalci ƙasa ba ta zama lafiya duk lokacin da in mutum ya yi laifi yana da fada yana kusa da manya ba za a hukunta shi ba to an ɗauko abin da ke haifarwa ƙasa da rashin zama lafiya yana cikin abin da muke yi a wannan kungiya muna zaga gidajen fursuna a jihar adamawa mun kai ziyara zuwa gidan fursuna bara bana ma mun je a cikin tafiyan alhamdulillah ga daraktan mu na agaji na ƙasa baki ɗaya duk muna tare alhaji mustapha imam sitti bara da muka je gidan yari an fito mana da fursunoni da kusan guda hudu wanda sun je ko alifin ba'un ba su iya ba sun shekara kusan hudu ko biyar a gidan amma a cikin wannan shekaru sun haddace alkur'ani gaba da muna da maluman da muke turawa suke karantar da su kuma akwai wanda suke karatu cikin masu karatun nan sun sanya kawa'idi halari ishbawi iziya risala har yanzu sun kai suna karanta askari a gidan kusuna karkashin wannan ƙungiyar. to duk Allah wa'annan in sun fito sun zama menene wa ƙasa alkhairi da kuma su ne miyagu yanzu sun fito sun zama malamai ya kamata gwamnati da sauran jama'a su gane cewa ƙungiyarmu ba ƙungiya ce ta ta'addanci ba ƙungiya ce mai taimakawa zaman lafiya in za mu je mu samu miyagun mutane mu canja su su zamanto na kwarai a sai kenan bukatar mu su ne al'umma su zamanto mutanen kirki dalilin wannan mun yi kira ga gwamnatin jihar adamawa cewa da muka je mun bincika akwai wanda sun shekara goma sha ɗaya suna jiran shari'a ko ma shari'a bai akan su ba akwai wanda sun shekara goma sha biyar mun yi magana da mai girma gwamnan jihar adamawa cewa a yi adalci a je a duba allah ya saka mishi da alkhairi ya je da kansa da muka yi wannan kira ya je gidan kuma ya duba kuma cikin azumin nan ina zaune sai aka ce min ana sallama sai na ce wane ne ana shigowa sai ce liman ne wani liman limamin gidan fursuna wanda ya shekara goma sha ɗaya a ɗauri shine limamin su ya ce min da shi da dukkan wanda na sani an sako su gaba ɗaya baba mai mangoro ya sa an sake su na to Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka ina kira ga sauran gwamnatin tarayya da sauran jihohi a kula da irin wayannan gidajen akwai waɗanda an rike su ba hawa ba sauka ba dalili irin su ne in sun ce Allah ya isa sai al'arshin Allah ya girgiza domin an zalunce su su ne wanda manzo Allah yake ce in talaka da wanda aka zalunta ya yi Allah ya isa sai Allah ya ce wa izzati wa jalali na ansuran naka walau ba'dahi ina rantsuwa da buwaya ta da ɗaukaka ta ji Allah sai na taimake ka ko da bayan wani zamani don haka wannan zalunci na da yawa ana kama mutane babu gaira babu dalili a cika a gidan fursuna wajibi ne a ji tsoron Allah a yi adalci masu shari'a su yi adalci shugabanni su yi adalci so da yawa in fitina ya taso akan sanya kwamitin bincike in an gama binciken an kawo rahoto ba a hukunta kowa galibi wanda ake kamawa babu gaira babu dalili muna addu'a ga al-mustafa da aka sako shi kwanan nan Allah ya jarabe shi kusan shekara goma sha kuma na ji daɗin kalman da ya yi ce duk wanda yake da hannu cikin kama shi ya yafe shi to ba al-mustafa ba akwai ire iren sa da an kama su da zalunci kusa ido wannan zai taimaka wa ƙasa zaman lafiya bayan nan abin da ke taimakawa ƙasa a samu zaman lafiya akwai tausayawa marayu shi yasa muka yi kwamitoci na marayu ina fatan akwai shi a wannan masallaci ya kamata ko da yake ku zaman Abuja ba ku da marayu da talakawa da yau ana amma in kun yi don Allah ku tura mana ƙauyuka muna bukata eh saboda ka kaddara wa kanka yadda maraya yake ka ɗauka kai ne ka mutu ka bar ƴaƴanka ƙanana ba za ka so su tozarta kuma su walakanta ba to akwai da yawa da ake ba su dukiyar maraya ƙaninsa ne ya mutu ko ya mutu ko bafansa sai ya hau kan dukiyar ya cinye nan ma mun yi kwamiti a ƙasa baki da mun sa lauyoyi a ciki kuma za mu ba da su duk wani marayan da aka zalunce shi domin maraya kala biyu ne ko uku akwai marayan da an bar mishi dukiya amma waɗansu na neman su cinye to muna son duk inda aka samu matsala ko babbansa ne ko wane ne ya kira wannan kungiya akwai lauyoyi na musamman da za mu sa a shigar da kara tun daga ƙaramin kotu har supreme court sai mun kwato wannan maraya hakkinsa daga inda aka ce akwai marayan da kuma ba shi da galihu ba shi da kowa ran sallah kamar haka sallar idi za a fita ‘ya'ya masu iyaye sun yi ado sun cika abincin sallah sun sa hula da riga da wando mai kyau shi ko maraya zaka ga ya fito da wando ba ma riga in ya leƙa nan ya ga yara sawo'insa suna tafiya sallan idi da kayan ado in ya leƙa nan ya ga ana tafiya shi ko babu ba a ma yi watakila abincin shekaran jiya aka dumama a gida akwai abin tausayi ko babu to muna son wannan ƙungiya tamu mai albarka ta zama to ita ce uwa da uba na wannan maraya a ranar sallan da kuma cikin watan azumin ramadan a yi mishi abinci a mishi sutura a yi komai don manzo Allah ya ce duk wanda yake kulawa da maraya ana wa kafin yatim ka hatayn fil janna annabi ya ce mai kulawa da maraya kusa haka muke cikin gidan aljanna annabi ya ce ni ne farko wanda za a bude wa aljanna in shiga bayan na sa kai zan shiga sai in ga wata mata tana zuwa da sauri annabi ya ce kefa ce ya rasulullahi ni na zauna ne ina kulawa da ƴaƴa marayu shi yasa kake kokarin ta zamanto makwabciyar manzon Allah a gidan aljanna me taimakawa maraya as-sa'i bainal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah aw kal ladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl wanda ke kaiwa ya kawo don a taimakawa marayu da gwagware da basu yi aure ba suke zaune an mutu an bar su annabi yace kamar mai jihadi ne don Allah kamar wanda yake shekara ne yana azumi dare kullun yana kwana yana sallah haka Allah zai bashi lada don haka ku kaddara ƴaƴanku ne kuka bari ƙanana ba za ku so su tazarta ba to ku kiyaye waɗannan ƴaƴa masu rauni wal yakhsha alladhina law taraku min fawqihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim فليتقوا الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى فهم ina ne makomarsa shikenan وليخشى الذين لو تركوا kumin خلفهم ذرية ضعافا kafu عليهم wa'anda suke tsoron su bar 'ya'yansu ƙanana suna tsoron kar tozarta a bayansu to su ji tsoron Allah 'ya'ya da ke hannunsu marayu masu rauni su tallafa su ji tsoron Allah su ga sun kula da su shi yasa nake kira a yi kwamiti na marayu kamar yadda na bari a jihar adamawa sai da muka samu waɗansu 'ya'ya mutane da suka ɗauki ɗawainiyar kowa wanda ya ce a bashi goma wanda ya ce a bashi ashirin wanda ya ce a bashi talatin a sa su a makaranta zai ɗauki ɗawainiyarsu sai da muka yi lissafi an ware marayu ɗari biyu da tamanin da tara bayan Allah za su ɗauki ɗawainiyar karatunsu daga firamare har zuwa university a adamawa kenan na san abuja za ku yi da haka sannan sai da aka ware marayu dubu uku da ɗari ɗaya da sittin an musu kayan abinci da kayan sallah wanda za su yi wannan sallah da shi sannan kuma har yanzu jihohin najeriya kaf mun kowace jiha aƙalla a kawo mana an taimaka an tallafa wa marayu kan su kasa dubu biyar bara mun samu rahoton da ya zo ofis na an tallafa wa marayu ƙarƙashin wannan ƙungiya sama da marayu dubu ashirin jiya muna Kano mun je wurin karatun Dr. Abdullahi Salih Pakistan muna zaune irin kawo taimako da ake yi bara dama jihar Kano ita ce number one wurin ba da wannan taimako sun ce bana ma sai sun daga tuta na je mun je Gombe mun halarci wurin da Sheikh Aminu Daurawa inda aka yi makarantar marayu a wannan makaranta an yi lancin an bude makaranta ne da ɗaki inda za a koya musu sana'a da sauran wurare ya ce mini bara sai da ya ce Allah ya saka wa kiristocin jihar Gombe da alheri saboda sun kawo buhunan shinkafa da wake da masara gidan marayu ba wani musulmin da ya kawo ba wanda ya kawo ziyara wannan gida. da ya yi wannan addu'ar sai gashi bana ba inda za a ajiye ba masaka tsinke wurin ajiye shinkafa da masara daga al'umma musulmi suka ce ba su ji daɗi ba a ce kiristoci ake wa addu'a su musulmi ba za su kawo ba wannan ya nuna addinin mu yana bukatar tausayawa akwai wayanda da yawa daga cikin mu suna neman su canja addini saboda kawai an tausaya musu wasu kiristoci sun tausaya musu wani kissa da malam Muhammadu Kabir Gombe ke bayarwa a kasar ɗinsa duk ji wani bawan Allah ne matarsa ta haihu ya je wurin dangi da ƴan uwa musulmi a taimaka mishi ya suna ya rasa ya kai ya kawo ya rasa sai ya je wurin wani inyamuri sai ya ba shi gudumawa ya samu har abin yanka rago ranar suna aka ce an karamaka Allah ya sunan ɗanka ya ce sunansa Mr. John aka ce a'a yaya me ya raka da John ya ce sunan yaron kenan John sunan ai ba sunan ya ce sunansa Mr. John an yi an ya canja yaki saboda me tallafin da aka yi mishi Mr. John ya taimake shi ya yi wa Mr. John takwara amma ya yi tsanani ko haka nan kuma an samu muri kuma da ya musulunta da ya karbi kalmar shahada aka ce wani suna kake so muhammadu kabiru gombe ce a'a malam lawal abubakar zamu sama a'a malam mustapha city a'a malam abubakar giro argungu a'a wani suna kake so yace a musulunci ba dangote dangote wannan <laughs> eh. shi ma me ya gani a wurin dangote rahama da naira ko Eh. saboda haka da dangote zai dage ya kawo zakansa kawai ai ya ishi al'ummar musulmi yanzu foundation nashi da ya ware ana jihar yobe borno da adamawa ana ba wa kowanne wanda suke cikin wahala naira dubu goma goma ai yaya bin kirki a foundation na dangote kuma lokacin da jaiz bank ke tal tal za ta faɗi za ta miƙe ya kawo jarin 1 biliyan naira ya saka a cikinta ai yayi kokari ko amma duk da haka a cikin bakin fata afirka akwai mai kudin sa to muna bin ka bashi dangote eh, ka zo ka tallafa wa addinin musulunci shine zai kara sa maka albarka ya kara sa ma arzikin kai bukasa ya dai yi kokari har yanzu da azumin ramadan ya ce a rage farashin shinkafa da shi da abdul samad isa ya sun rage farashin shinkafa daga naira dubu tara ko goma an mai da shi kusan kasa a jihar kano da nan kaduna da sauran wurare kun san nan ku ba za ku damu ba saboda kuna da shi isheshe to muna musu addu'a wannan abu da suka yi Allah saka musu alkhairi a madadin wannan kungiya mai albarka ta mu ta jama'atu za ta bi da mutu sunna muna muku fatan alkhairi muna fatan shekara zuwa nauyin sa wannan karatu to Allah ya saka musu alkhairi shugaban gidan rediyon tarayya ko ya ce ya ɗauki ɗawainiyan sanya wannan karatu a rediyo shekara mai zuwa in Allah ya kai mu kenan kamar yana ce mana mu kara tabbatar da malam lawan abubakar eh, to saboda haka muna fatan Allah ya nuna mana lokaci Allah ya saka mu da alkhairi da sauran ire-ire wayanda suke taimakawa kar ku manta muna da sunna talabijin har yanzu sunna tv na ta covering wayannan tafsirai da sauransu muna fatan har yanzu kofa Abu buɗe ke wanda suke so su tallafa wa sunna tv don a sa irin wannan karatu su biya to nan ma kofa abu da take su zo su kawo za a isar kuma mu rika kallon wannan tafsirin ku don ina murna ina yola ina jin karatun malam din a rediyo babalada duk safiya ina bi kaman kusan karfe tara ko goma ne eh, da wani abu yawa da shi da na malam abdulzak haifan ina ji saboda haka wannan abun godiya ne ga waɗanda suke tallafa su saka Allah ya saka musu da alkhairi nan nake fatan alkhairi Allah ya sa albarka cikin wannan majalisi Allah ya yawaita mana ire-iren ku wanda duk suke taimakawa addini suke ba da gudumawansu ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa 'yan kwangila 'yan agaji kowa da ai yadda yake taimakawa Allah ya saka musu alkhairi 'yan jarida da suke ɗauka su yaɗa su ma Allah ya saka musu alkhairi kowa da yadda yake bawa addinin nan gudumawarsa ina fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya ya ƙara dawo da zaman lafiya a Najeriya muna da ƙoƙarin hanya da muke nema don ƙungiyar nan tamu ta dogara da kanta a daina yawaita roƙo muna roƙon ku ba da goyon bayan wannan hanyoyi akwai hanyoyi da ake kawowa a taimaka ta pos ka sa atm ɗinka don a samu gudumawa na san mutanen stambin sun kawo abin nan masallaci akwai abin da muke kokari kuma ya zamanto mun yi wani tsari daga saba dinmu wanda in an baka kati ko scratch card in ka saya kana iya ba da sadakanka direct daga kowane ah, network kake da shi akwai tsarin shi ma nan gaba za a muku bayani insha Allah muna so ne kullum in mun zo wa'azi a ce an zo wa'azi ba mun zo roƙo ba da an ga malami ya zo a ce kaga malaman nan sun fi roƙo dama malamin nan kwaɗayi Allah ji kan malam ikara wani ma'aikacin gwamnati ce damuwan mu da ku malam kun fiye kwaɗayi sai malam ikara ya ce mu kuma damuwan mu da ku ma'aikata kun fiye sata <laughs> ce to da mai kwaɗayi da mai sata ya ce to duk mu gyara to hanyar gyara mu dai mun ɗauko shine malamai su dogara da kansu hanyoyin da ake samu ya zamanto an samu sana'a kuma ana yin wa'azi tsakani da Allah in wani mai matsayi ko mai mulki ya kira ya ce a zo sai ya gaya mana me yake so ya gamu akai ba za mu je kawai dake mu a talabijin ana saka mana cewa wani mai malafa kowa ya zai gana da mu ba saboda haka kowa yake son ganin mu gaya mana me ajandanka akan me kake so ka gan mu saboda haka akalla muna da abin da muke kai mun san me muke kai in mun zo da'awa muna yi tsakani da Allah kuma ku yi don Allah in an taimaka saboda Allah da mu da ku aljanna duk muke nema Allah kuma shi bamu Hausawa sun ce da'awa sai da dawa in babu dawa za a shiga dawa daga nan za a kama dawa. in an kama dawa babu dawowa ba mu so mu kai ga haka bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala rama nan da kokari السلام عليكم ورحمة الله sun kashe ma yoshi ah. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ya kai mu gobe assalamu